kasa da mako guda da umarnin da babban hafsan soja kasar najeriya lutana janar tukur buratai ya bada na kamo ɗaya daga cikin bangarorin shugaban ƙungiyar boko haram din wato mal abubakar shekau a raye ko a mace aka samu wani mummunan harin kwantan bauna a tsakanin garuruwan magumeri da gubiyo wanda ya sanadar mutuwar wasu jami'an soja guda takwas da kuma wasu fararen hula da dama da kuma bacewar wasu wannan hari dai shine irinsa na farko da za a ce ya auku musamman ma wannan hanya tsakanin gubiyo da magumerin ganin cewa mutane na bin hanyar ba tare ma da rakiyar jami'an tsaro ba amma sai sai ga shi a shekaran jiya an samu wannan mummunan artagu wanda ya sanadar mutuwar waɗannan mutane da ma waɗannan jami'an tsaron da kuma ɓatar wasu ma'aikatan matatar man fetur da ake cewa nnpc a takaici wanda daga bisani rundunar sojan najeriya ta ce ta samu kubuto da su duka tun a wannan lamarin dai hukumar matatar man fetur na ƙasa ta ba da sanarwar cewa ma'aikatanta guda goma sun ɓace a wata sanarwa da daraktan hulɗa jama'a na rundunar sojan najeriya ya fitar wato birgidiyar janar sani usman kuka sheka da kuma aikewa manema labarai ya ce sun samu nasarar kukuto da dukkanin waɗannan ma'aikatan matatan man fetur ɗin da kuma gano gawakin waɗannan jami'an soja guda takwas da kuma na sibiliyan jtf guda sai dai wata majiya daga asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri ta shaida mini cewa a cikin daren an kawo gawakin mutane da dama cikin wasu motocin hilux hilux wannan eh, mutum ba zai yaba mutane a cikin lagama ka hilos hilos a cikin jama'a. Motocin za su kai nawa ne wanda suka zo? Za su kai gawaki na ciki? Gawaki ne wallahi tallahi. Sai dai ita ma jami'ar Maiduguri ta tabbatar ma manema labarai cewa kuma akwai ta guda tara a ciki wanda kuma wannan sanarwa bai taɓa batun halin da waɗannan ma'aikata ke ciki ba. Na dai ziyarci asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri inda na samu zanta da ɗaya daga cikin yan uwan waɗannan sibiliyan tiyaf din da kuma yanzu hakan yace an harbi dan uwansa a ka. Ni suna na Dahiru Alhaji Abubakar to akwai kanina yana aikin Boyes to sai sibiliyan tiyaf. Eh sibiliyan JTF. To sun tafi an yi ɗauke su kwamba kaka tare da su sojoji da su civilian jet din to sun fita akwai inda ake tona mai a can ƙauyen magumeri din to suna cikin tafiya kawai sai boko haram suka bude masu wuta akalla dai sun tafi da mota ta kai guda goma sha biyu yan boko haram nan kuma sun halbi mutum biyar wanda dai yanzu babu su su yan civilian jet ne eh an albi yan civilian wa mutum biyar wanda suka mutu mutum biyar ne wanda suka mutu kamar ce akai kwado ko shi kanin naka wanda ya eh, jira kanin na shi Allah ne ya bashi iko na gudu da ya gudu cikin dare ina ganin ya tafiya ya fi na kilomita goma sha biyar ko zuwa ishirin haka tsakaninsa da kwalta din to yana fitowa kuma sai ga mutanensa na civilian jet sun biyo hanyar da aka fara yin abun sai suka haɗu da shi sai suka ɗauko shi to da suka ɗauko shi sai suka kai shi general general din suka ce su gaskiya tun da bullet ne ya taɓa kansa din ba su da hanyar da za su iya wannan aikin sai dai mu yi kokari mu kawo shi kwastin ah. shi ne yanzu muka kawo shi kwastin an ta shi ne eh, a kai aka a ne aka harbe shi amma Allah da ikon sa guga ne a bullet din yana cikin mu dai har yanzu ba mu ga result din hannun wanda suka dauki hoton ba kamar su nawa ne wanda suka shigo mai duguri lokaci daya wanda suka shigo gari eh. yanzu dai an dai samu mutum goma sha daya wanda suka shigo hmm. mutum bakwai yanzu haka ba san da suke ba a cikin civilian JTF hmm. wanda dai muka sani mu kenan kamar uh, magani fa wa wake siya muku magani yanzu dai ni nake siya da kuɗi na yanzu haka eh, yanzu haka ba wanda ya bani naira da kuɗi na nake siya magani kuma kanin ka ne kani na uwar mu ɗaya uban mu ɗaya sanarwar da daraktan huda jama'ar rundunar sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka shekarar ta ba hannu ya sun samu nasarar sake kwato wasu motoci guda hudu kuma wasu manyan motoci da ke da bindigogin kakkado jiragen sama da motocin helicopter na ma'aikatar matatan man fetur din da kuma ɗaya daga cikin motocin civilian JTM din da sashe da makamai da albushe da dama sai dai sanarwar bai karin haske ba ko ya Allah an samu nasarar kame wasu daga cikin waɗannan mahara wanda ya ce an daitarwa da su ne kawai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya